Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar kan mitoci 16-21-25. Ana iya kama mu a kodayaushe a duniyar gizo a voahausa.com da sashen hausa.com ga masu mu a jamhuriyar Nijar suna samun mu a waɗansu gidajen rediyo masu zaman kanunsu da suka hada da amfani sarauniya fara'a nomad da da niyya FM da ke birnin kwanni sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai kan mita 200.5 a Ghana. ana iya samun mu a alfa rediyo a birnin kumasin. Masu sauraron mu Haruna Mamman Bako ne ya bullo muku da misalin karfe 8 agogon Nijar da Najeriya a wannan shiri na musamman wanda zai zo muku daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar tare taimako ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A cikin shirmu na wannan lokaci za ku ji cewa ana ci gaba da cece kuce tsakanin gwamnan jihar Adamawa Ahmadu Umaru Finkiri bisa kalaman da ya yi na shakudan cewa ya nike 'yan adawa a jihar Adamawa. Cibiyar 'yan jarida ta jamhuriyar Nijar tare da haɗin gwiwar Oxfam sun shirya wani taro a Damagaram domin tunatar da 'yan jarida ka'idodin aikin tattaro bayanai ta yada su a lokacin zaɓe. Haka da yi a tarayyar Najeriya idan muka koma za ku ji cewa 'yan ƙasar na ci gaba da kira ga hukumomin jamhuriyar Nijar na ganin sun buɗe bodar su bayan tarayyar Najeriya ta buɗe bodar ta a 'yan kwanakin da suka gabata. Akwai shirin kowa ya bar gida da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar sannan mu kammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka amma duka wannan zai zo muku ne bayan na mayar da ku a Washington DC domin sauraron labarun duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Yayin da ake harmar rantsar da zababben shugaban ƙasa Joe Biden gobe Laraba, a ƙoƙarinta na daƙile yiwuwar harin ɗan ciki hukumar binciken amurka ta fbi ta fara tantance yanayin kowanne daga cikin dogarawan tsaro kusan dubu ashirin da biyar da aka girki a birnin washington dc don tabbatar da tsaro sakataren harkokin soji Rayon makati ya gaya ma kafar labarai ta associated press cewa shi da sauran manyan jami'an tsaro ba su ga alamar wata barazana ba kuma tantancewar ba ta ban kaɗo wata maƙarƙashiya tattare da jami'an tsaron ba zuwa yanzu. Muna ci gaba da aiwatar da tsarin kuma muna maimaita nazari sau biyu zuwa uku kan kowanne daga cikin mutanen da aka girke don tabbatar da tsaron a cewar Makati. To amma ya ce wasu bayanan sirri na nuna akwai yiwuwar wasu kungiyoyi masu ɗauke da makamai su nemi yin gangami gabanin rantsar da shugaban ƙasa ɗin. Mace-mace sanadiyar cutar corona na daɗa ƙaruwa a kusan silisi biyu na jihohin Amurka yayin da lokacin sanyi na winta ke sa adadin waɗanda ke mutuwa ke saurin dosar dubu ɗari hudu kuma a daidai lokacin da ake gargaɗi kan ɓullar wani sabon nau'in cutar wanda ya fi saurin yaɗuwa. yayin da amurkawa ke hutun ƙasa baki ɗaya jiya litini gwamnan jihar new york andrew komo ya yi kira ga hukumomin tarayya da su takaita zirga-zirgar jama'a musamman daga ƙasashen da ke fama da sabon nau'in wannan cutar. yayin da yake nuni da sabon nau'in cutar da aka gano a Burtaniya, Afirka ta kudu da kuma Brazil. Komo ya ce, a tsaye da waɗannan mutanen daga zuwa nan, me yasa ake barin jiragen sama na kawo irin waɗannan mutanen har a yi fargar jaji? A halin da ake ciki kuma wani ɗan asalin ƙasar Sudan da ya gudun hijira saboda yakin basasa inda ya sha matuƙar azaba da kuma rashin matsuguni ya ta gwagwarmaya har ya zama likita yanzu yana ta shan yabo a Afirka ta kudu. saboda ceto masu fama da corona da yake yi. Hasali ma kwanan nan mujallar New African da ake bugawa a London ta saka sunan wannan likitan Dr. Emmanuel Malish Taban a jerin sunaye 'yan Afirka ɗari da suka yi abin tarihi a shekara ta 2020. Ofishin jakadancin Amurka da ke juba babban birnin ƙasar Sudan ta kudu ya jinjina ma Dr. Taban a shafinsa na Twitter saboda ficen da ya yi a nahiyar Afirka baki ɗaya. da kuma yadda yake jinyar masu fama da cutar covid-19 a asibitinsa da ke afirka ta kudu labarin dr tabar mai cike da abun mamaki da kuma halinsa na jajircewa ya zama abun koyi ga miliyoyin matasa a afirka waɗanda kan samu kansu akasari a yanayi na takaici a cewar mujallar ta new african Wata kotu a Rasha jiya Litini ta zartasma madugun 'yan adawar nan Alexei Navalny hukuncin ɗaurin kwanaki talatin a gidan yarin birnin Moscow saboda laifin saba ɗaurin talala da aka masa, wanda hakan ya share fagen shari'ar da za a yi, wadda ka iya kai wannan babban mai sukar gwamnatin Rasha gidan yari na tsawon shekara da shekaru. Hukuncin kotu na zuwa ne ƙasa da kwana guda. bayan da aka tsare shi lokacin da ya dawo ta wani jirgin da ya taso daga kasar jamus zuwa wani filin jirgin saman moscow bayan murmurewarsa daga doguwar jinyar da ya yi sanadiyar gubar da aka saka masa a siberia a watan agusta davalny ya tsaya kai da fata cewa jami'an tsaron rasha ne da goyon bayan daɗaɗɗen shugaba vladimir putin suka yi yunkurin halaka shi ta wajen amfani da gubar da aka kirkiro tun a zamanin tarayyar soviet mai suna novichok jami'an tsaron kasar guatemala sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye da kulake jiya litini don tarwatsa wani ayari na bakin hauren kasar honduras daura da kan iyaka waɗanda ke ƙoƙarin zuwa nan amurka bakin haure wajen dubu biyu ne suka yada zango daura da wani wurin binciken masu wucewa ta wata babbar hanya mai kaiwa Chukwumula da ke kusa da ƙauyen wado Hondo na tsawon kusan kwanaki biyu. Wasunsu sun yi ta jifar jami'an tsaron Guatemala da duwatsu yayin da suke ƙoƙarin korarsu, wanda don haka suka yi amfani da hayaƙi mai sa hawaye da kuma kulaki. Daga baya hukumomin Guatemala sun ce an buɗe hanyar don zirga-zirga jiya litini ɗin. To amma akasarin baƙin hauren har yanzu suna cikin ƙasar ta Guatemala. Daga ƙarshe shawarar da manyan kafafen sada zumunta suka yanke ta sa ido kan abubuwan da ake sakawa a shafukansu tare kuma da rufe shafin shugaban Amurka Donald Trump da wasu magoya bayansa ta janyo muhawara a turai kan buƙatar ginda sharuɗa masu Facebook da Twitter ɗin da sauransu. labarun duniya kenan suka zo muku daga washington dc a nan sashen hausa na muryar amurka a halin yanzu za mu shiga taskar rahotanninmu inda za mu soma da tarayyar najeriya a tarayyar ta najeriya yanzu haka dai ana ci gaba da cece kuce tsakanin gwamnan jihar adamawa ahmadu umaru fintiri bisa kalamanda ya yi na shakuben cewa ya nike yan adawa a jihar ta adamawa jihar adamawa da ke kasancewa jihar da tsohon mataimakin kasar ta najeriya a tiku abubakar ya fito na zama cibiyar barwar siyasar najeriya tun komowar demokaradiyya yanzu haka dai tuni kalaman gwamnan suka soma samun martani daga yan adawar wakilin sashen hausa na muryar amurka ibrahim abdulaziz ya aiko muna da rahoto kan wannan al'amarin daga yola yanzu haka dai ana ma zafafan kalamai ne a tsakanin bangaren gwamnan jihar adama ahmadu marufin tare da kuma 'yan adawa biyo bayan kalaman da gwamnan yi na cewa an mutuke jami'in hamayya a jihar gwamnan ahmadu marufin tare wanda ke amsa tambayin manema labarai jim kaɗan da koma wasu gida daga wani bulagorin da yi ya ce ai bai ma shayin kowa yanzu. Do we have opposition party in Adama. And if you are talking of the last administration, what have they done? Do they understand the meaning of development for them to even define what development is? haba ai babu wata jam'iyyar adawa yanzu ko kuma na hamayya ai ayyukan da muka yi shaida ne don haka babu nufar fargaba domin ayyukan da muka ya isa kowa ya gani a cewar gwamnan jihar adamawan i think the people of adamawa will tell you how we have changed the narrative and it's there for everyone to show To ya kome kalaman gwamnan ke nufi honarin Mike Okofi ɗan jam'iyyar PDP ne kuma ma shugaban kungiyar kansilolin jihar Adamawa ya bayyana abin da gwamnan ke nufi. Ka idan ka je hukumomi 21 na zaka kalla ayyuka da shi mai girman right honorable Muhammadu Umaru Fintiri yi wanda ba sai an faɗa maka ba daga hanyoyi daga gidaje wajen security wajen asibiti duka. Amma kuna fama ma da rikicin cikin gida na PDP domin akwai bangarori yanzu akwai ɗaya ya kai ku kotu akwai ma tun kan cewa eh, shi gwamna wakila shugaban jam'iyya ba sa ga maciji ba sa ɗasa da maka akwai irin wannan batutuwa. Wannan duka mu a cikin gida bamu da baraka wadakila nasu ne kamar yadda na faɗa maka gwamnati ne wanda kowa yana da interest nashi amma mu wannan gwamnati mu mun zo ne domin mu yi wa jama'a aiki kuma wanda na faɗa maka na ce maka mu muna so mu taba rayuwar al'umma daga kasa ne. To sai dai kuma a madana ta maida jami'ar adawa ta APC ta ce ma tsoron karo da maza ne ya sa gwamnatin tirke waɗannan kalamai. rabu Amal Lawal da ke zama sakataren tsare-tsare na jami'ar APC Adamawa ya bayyana yadda 'yan adawa ke kallon kalaman na gwamna. Kalaman da ya nuna tsorata ne kama gwamna kuma ya kiɗime. saboda ko makaho ya san akwai adawa adama saboda in babu adawa ba da za a yi a eh, eh, senator da kan kujera a ce maka canza shekara ya koma jabiyan adawa sannan kuma foma gwamna da ke karamar hukumar su daya ya koma adawa sannan kuma a ce maka tsoffin yan majalisan eh, dokoki na kasa su duk sun canza shekara da wannan wannan ya nuna maka cewa kenan gwamna ya rikice ya dume shi yasa ma ya magana koma da menene yanzu ko lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya a wannan dambarwa ta jihar adama kafin da shekarar 2023 ibrahima abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya daga tarayyar najeriya sai jamhuriyar nijar inda yayin da ake shirye-shiryen zuwa zagaye na biyu na zaben shugaban kasar cibiyar 'yan jaridar kasar ce da haɗin gwiwar kungiyar oxfam suka shirya wani taro a birnin zandar domin tunatar da 'yan jarida ka'idodin aikin tattaro bayanai da yada labarai a lokacin zaɓe domin kaucewa fitina a tsakanin jama'a ɗaya daga cikin masanan da suka ja ragamar wannan taron malam jaharu mamman Barman ya yi wa wakilin muryar Amurka Suleiman Muni Barma karin bayani. Horon da mun ba su shi kama a yanda za su tunkari eh, shi shi zaben. Yaya ne za su tunkare shi ba tare da ba sun yi kuskure sun hada cikin tarkon eh, wasu 'yan siyasa masu son su yi amfani da 'yan jarida su ci magurinsu. Yaya ne za kai ka kiyaye cin na wuta eh, a musamman a cikin rikici na zaɓe. wanda ya zama ruwan dare eh, gangama duniya a yankin afirka musamman ma afirka ta yamma to ya ne kuma su kansu za su ba da labaru idan aka hita daga farfaganda aka shigo zaɓe hukumar seni ita kaɗai take da incin ta wallafa sakamako kuma wannan sakamakon shine 'yan jarida za su ɗauka su ce da cewar sini to kaga wannan duka sai sun san wani lokaci ne ya kamata shi kanshi kuma eh, zuwa neman rahoto cikin zaɓe dan jarida yana bukatar horo a kan shi kamar in na baka misali kana iya zuwa ka isko wani wani eh, wasu kurakurai a mazaɓa to kaga idan ka zo wannan mazaɓa idan zaka bada da wannan labarin eh, yana iya kawo tashi hankali in baka iya ba eh, tattakewa tunda a lokacin matsalar da ka isko sai ka ce mun isko gidan mazaɓa kaza babu kaza a lokaci kaza tunda kana iya kagusa kayan ka shirya zaben an gyara wannan abu to kaga duk wannan takon sai dan jarida ya san shi ya san eh, yaya ne zan ba da labari kuna ganin akwai alamu da ke nunin yiwuwar 'yan jarida eh, ko sun shiga ko kuma suna kokarin shiga kace na can da ke tsakanin bangarorin siyasa a wannan lokaci na zaɓe. ana gani tun da a yanzu haka idan ka lura kamar yadda ake masu tsara mahaura ko 'yan eh, jarida masu yin nazari idan ka ɗauki kaga masu eh, tsayawa su yi nazari akan abin da ke zuwa yana zawa wani bi idan ka karanta nazarin nasu za ka ga ya jarin jaye ya eh, sikeli ya ja waje guda to shi kuma so ake idan yi ɗan jarida ka yi nazari akan wancan bangaren da wancan masu jayayya ka bar hili inda shi talaka in ya karanta ka ko ya shurare ka shi zai zai ce an kyauta ko ba a kyauta ba ba ɗan jarida ba ne a garin nazarin shi zai ce wane ne na kirki ko wane malalaci shi zai iya ba da alama ta kirki alama ta malalaci mai shuraren shi ko mai karanta shi ko mai kallon shi shi ne zai ce a to ga wannan abubuwan da naga an wallafa in dai haka ne to wane shi ne ya dacewa in haka ne wane shi ne bai dace mun ba to kaga yadda aikin jarida ya kamata a ce a halin yanzu za mu sake koma a tarayyar najeriya inda 'yan kasar na najeriya ke ci gaba da kira ga hukumomin jamhuriyar nijar su bude boda bayan tarayyar najeriya ta bude tata kamar yadda tsohon shugaban karamar hukumar mulkin illela alhaji abdullahi usman sarki ya bayyana a wata hira ta musamman da muka yi da shi wato bisa hakikanin gaskiya gwamnatin tarayyar najeriya ta yi kokari saboda ta ji maganganu da an kai mata na ecowas jihohin ecowas misali irin su nijar jihar suwa suwa ministocin Nijar sun yi ta zuwa shugaban kasa ma ya yi ta zuwa na a bude boda saboda taron Najeriya da Nijar. To yau ala kullu halin alhamdulillahi mun taru can mun shaidu bude bodar Najeriya. To amma yanzu gashi ita Nijar bata bude ba sai dai sun bada hujja coronavirus. Da coronavirus alaji waɗannan abubuwa in an ce tare ake to a tahi tare. Tunda an san dai mu dai nan ƙasar ga tsakanin Nijar da Najeriya babu irin ciwukan da ba mu yi ba. Yes mun yarda da cewa coronavirus tura sun haɗo ta ta taso da cana to ka tunawa mun yi lala mun yi gaida mun yi karin bau mun yi gizo-gizo mun yi kurkunu kai duk ciwon da ka sani ana yi duniya ga yunwa ba ta kai mana karo ciwon da ka san ana yi mun yi to saboda haka baron ga ba an ce babu ta bayar sakwai ta amma dai Nijar ta taimaka ta sassabta ita ma dai kamar da Najeriya ta yi sai ta bude boda kaga hannun hagu sai shi wanke na dama na dama shi wanke na hagu sai a tafi tare daidai ga mutanen Nijar na shigowa babu matsala mutanen Najeriya na shiga babu matsala sai a yi abubuwa na dangi da dangogi mun gaji waɗanda abubuwa tun ga jori hamada da firemiyar jihar arewa amadu su sun ka to sun ka bude bodinka gama na gama Najeriya da Nijar daidai duka.

Mai jikan karin magana na faɗin abinda da ya taɓa hanci duka idanu ta ruwa suka yi. To masu sauraron mu kar ku sha'afa muna kawo muku waɗannan shirye-shirye na musamman ne daga nan birnin kwanni jamhuriyar Nijar tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai yanzu kuma ga Aziz Adili Toro ɗauke da shirin kowa ya bar gida. Kowa gida ya bari. Kasa awa bar gida ga gida ya bar shi. Jama'a salamu alaikum barkanmu da hantsin ranar talata. A cikin shirin kowa ya bar gida wanda ni Abdulaziz Adali Toro ke hadawa da kuma gabatarwa. A cikin shirin namu za ku ji ta musamman da wasu 'yan asalin Afirka da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe. A yau kuma ga ci gaban hirarmu da Malam Musa Barmo Abubakar wani matashi ɗalibi na asalin ƙasar Nijar da ke ƙasar india To gare ka bago. alaka da koyi mata ma da ake turowa. Nijar ba ta da wata alaka da inda inda ake tura ɗalibai haka mata su ma je can su yi karatu wani harkar medicine ko su yi wani harkar computer science dan kasan an san ana cewa India ta ta shahara akan kan darussa da ake bada na harkar likita haka. Mm, haka ne to eh, abin da ya faru a can Nijar din ma da koyi scholarship da ke turo ɗalibai nan da. kenan waɗansu suna zuwa ta ga hannun wannan scholarship ne. amma matsalar scholarship ne an ka mutum ba tabbas ne makarantar da yake so yi za a kai shi ba yalla ana aiki wa mutum cikin wani ƙauye ya karatu ko kuma wani wuri ke da nisa da birni ya za ka taimaka ma matasa kamar yanzu an Nijar wanda su masu suna zo ko masu sauraron musu wani a wata shawara za ka ba su kakin su baro inda suke shawarar da za a ba mutane dai kakin su baro can din su zo nan indiya din ya kamata mutum ya gane da inda bai da isasshen kuɗi da zai rike kansa gaskiya ya canza shawara ne wani wani gari daban tunda nan ga garin ne yadda ya kasance yan garin ma ba sha aiki suke samu ba kenan dai mutum na karatu ne ba wani kana karatu kana aiki kana samu kuɗi da ke shigowa sai dai kawai kashe kashe kaɗai ke mutum ke yi mm. kenan nan kuma rayuwar ta kasance da su indiyoyin ma da kansu kamar busu waye ba busu san abubuwan da ke faruwa a kasashen waje ba wata ran sai mutum ya haɗu da wani ba inji wanda bai ma san ba dan afirka bai san kushi kawai ya ga bakin mutum ma abun mamaki yake ba shi mm, iko Allah yanzu kama yanzu ga kama ga wata kama kana buƙatar uh, shika na wazance a kuɗin mu na na na nishar ko ince kuɗin Amurka yanzu ga wata zaka buƙata kamar dala nawa haka idan kana so ka biya kuɗin abincinka da kuɗin abincinka da komi da komi da haka zamu ci mm, to da kudin abinci da kudin haya da komai da komai dai to a wata dai akalla dai wani dola ɗari biyar zuwa dola ɗari bakwai hakan na dai. Mm, da kuɗin haya da abinci da komi. Mm, haka ne. Hira wani sako gare ka yanzu ga in ce ga shugabannin mu wanda suke sauraron mu a Nijar da makwabtan mu. To abin da mutane kamata su gane dai da kamar sanin gari ta gawaje ya bambanta da sanin gari da in mutum ya shigo cikinsa. Mm. Kenan ba za a hana mutane kamar ba za mu yi advice mutane ga su zo inda ya karatu ba amma in mutum zai zo ya kamata ya san abin da ke faruwa cikin garin kenan mutum ya shirya saboda haka nan To, na gode eh, kwarai. Yanzu kuma zan maka tambaya ta gaba ita ce, yayin da wannan cutar ta coronavirus ke ci gaba da addabar jama'a, ku wani mataki kuka ɗauka domin ku kare kanku kuma ya, ya cutar take ya cutar take yaduwa a can kasar India? To, a nan kasar India har yanzu yi mutane suna cikin lockdown tunda tun da lamarin corona din ya shigo an ka haka na komai da komai dai sai dai kwanakin gari ake samun dan sauki dai ana dan bubude kun shaguna tunda gaskiya gari din ne jama'a sun yi yawa kenan dole ne yaduwar corona din sai samu ya dan yawa mu dai yadda muke dai mutane ba su huta kowa yana gida sai dai duk abin da mutum ya bukata mutum ya kira da kuma masu kawo sai ana kawo ma mutane shi a gida makaranta ma ba mu zuwa tun ya kai wata nawa karatun duka saman online muke yin sa kenan kowa na gida eh, muna karatu malamai na gidansu kowa na gidan shi ana karatu haka muke karatu haka muke jarabawa. To yanzu yanzu idan ka kammala wannan karatu ka koma kasar Nijar wani buri gare ka idan ka kammala karatu ka koma a Nijar. To abin da nake buri na shine karatun gama na kare wannan masters din bazan zan tsaida ba sai na samu na yi PhD ina. tunda in mutum bai da PhD mutum bai da inci ya karantar da a can jami'a garin mu a na so nake in na samu na kare karatu na na kammala audu abubuwan da na yi Allah ya samu ya samu budi in na je garin mu ina karantar da a jami'an mu kuma sai in bude kamfani na na harkokin computer science da sauran abubuwa hakan ga kenan a can cikin ɗaliban da nake karantar da a can jami'a in mutum ya gama talent wanda Hussein da za a yi gadin ɗinsa ba kenan ina iya ɗauko su ina iya zabo da saura daga cikin su ina kawo su a kamfani na ina ba su guidance da sauran abubuwa domin su samu su mori ilimin su da ke gare su. Mm, kenan yanzu dai sai mu ce ma jami'ar ta wata shirya akwai dokta na bisa hanya. Yawwa dokta na bisa hanya. <laughs> ok to na gode na gode kwarai kuma Allah ya kara ba da sa kuma ya kara kiyaye kuma Allah ya sa ka cimma burinka. Amin amin amin amin. To jama'a kun shi Musa Barmo Abubakar dan asalin ƙasar Nijar mazaunin kasar India. Mun gode da ka ba mu dama tattauna tare da kai a cikin shirin kowa ya bar gida gida ya bar shi wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke birnin Washington DC. Mun gode kuma sai mako mai zuwa insha Allah. Na gode. Daga shirin na Abdulaziz Adili Toro na kowa bar gida sai Sulaiman Muni Barma zai kawo muna sharhin jaridun jamhuriyar Nijar a halin yanzu. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Laru de Listuwar wacce ta cewa mutanen da suka tsere daga matsugunansu bayan harin can bangu da zarum dare a gundumar Walam na cikin halin buƙatar agajin gaugawa jaridar ta ce mutane kusan dubu goma sha ɗaya ne suka hijira a garin mangaize sanadiyar wannan hari da ya hallaka fararen kula sama da ɗari yayin da wasu kuma ke samun mafaka a gidajen danginsu waɗanda su kansu ke ƙoƙarin murmurewa daga matsalar ƙarancin abincin da ake fama da ita sai wasu matsaloli masu nasaba da dokar taɓacin da hukumomi suka kafa a baki ɗayan yankin tilaberi jaridar lebanon ta ce wasu sojojin kasar belgic ko kuma belgium da ke aikin tsaro a ƙarƙashin rundunar new nero a yankin maradi sun harbi da cutar corona jaridar ta ambato ministan tsaron kasar belgium yana cewa gwajin da aka yi wa sojojin kasar su kimanin ɗari ne ya ba da damar gano wasu 20 daga cikinsu da suka kamu da wannan cuta lamarin da ya sa gwamnatin kasar yanke shawarar mai da su gida tare da wasu talatin da suka yi cuɗanya da su domin ba su kulawar da ta dace jaridar le na cewa hukumar kare hakkin ɗan adam ta cndh da ƙungiyar mond kurciya sun gargaɗi jam'iyyun siyasa su yi adalci wajen rabon kujerun wakilci a majalisun ƙasar jaridar ta ce dokokin jamhuriyar nijar sun wajabta wa jam'in siyasa keɓe wani kason musamman domin samun wakilcin mata a majalisun karkara da majalisar dokokin ƙasa sabili kenan sai ndh da mon kurciya ke tunatar da 'yan siyasa su baiwa mata haƙƙinsu ba tare da wata jayayya ba mu rufe sharhin da jaridar niger enter ebdo wacce ta bayyana cewa a karo na biyu a ƙasa da watanni hudu kogin isa da ake kira kogin kwara ya fara nuna alamar batsewar kasaita lamarin da tuni ya fara ta da hankalin mazauna unguwannin da ke gabar kogin da inda ya ratsa birnin yamai jaridar ta ce ruwan da ke kwararowa da karfi daga idon ruwan kasar gine ne mafarin wannan lamari da ke zuwa a wani lokacin da har yanzu ba a yi da murmurewa ba daga babbar asarar da aka tafka a sanadiyar ambaliyar da aka yi fama da ita a damanar da ta gabata. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Masu sauraron mu a halin yanzu za mu kammala shirye-shiryenmu na wannan lokaci tare da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. ranar 20 ga watan janairu za a rantsar da joseph robinet biden jr a matsayin shugaban amurka na cikin 46 da zarar an rantsar da shi zai cika shekaru 78 da kwanaki 61 a duniya kuma shugaba mafi yawan shekaru ya zuwa yanzu mataimakiyar da shugaban zai yi aiki tare da ita kamala harris za ta zama mace ta farko da ta rike wannan mukamin kuma bakar fatar amurka ta farko mai ziriya a asiya ta kudu Ko shakka babu bukin rantsar da shugaba na ciko 46 za a ga abubuwa da ba a saba gani ba. Kamar yadda al'ada ta tanada, ana rantsar da zababben shugaban kasa da mataimakinsa ne a bangaren yammacin ginin majalisar dokoki ta Capitol, bangaren da ke huskantar gandun taron kasa na National Mall mai yawan haƙi. kamar yadda aka saba gani tun daga shekara 1981 ana shirya wurin zaman manyan baki da 'yan majalisa ne a kan matattakalar ginin amma kamar yadda aka saba haraba tikitin halartar taron 200,000 ga 'yan majalisar dattawa da na wakilai su kuma su raba wa mutanen mazaɓarsu saboda covid-19 kowane ɗan majalisa kwayar tikiti guda kaɗai ya samu bancin nashi mutanen da za a ba su daman kai ga harabar gidan majalisar ba za su haura dubu uku ba a baya kimanin mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas suke zuwa kallo kana suna shirya bukukuwa su kuma shaida shugabannin da za su hau mulki a filin taron na ƙasa amma hakan ba zai yiwu ba a wannan shekara da zarar an kammala rantsar da shugabannin kimanin kashi tamanin cikin ɗari na bukukuwan da aka saba yi za a gudanar ne ta yanar gizo da kuma ta talbijin amma ba za a halarci bukin da ke tattaro sama da mutum miliyan ɗaya da 'yan kai kamar yadda aka saba yi bukukuwan sun hada ne da faretin jami'an tsaro da kuma wasannin sojan sama wata al'ada da ke tabbatar da miƙa mulki cikin lumana inda shugaba mai shiga ofishi ke binciken jami'an soji da suka yi faretin wannan na nuna babban aiki da shugaban ƙasa zai yi na kare lafiyar amurkawa ko da daga barazanar ƙasashen waje ko 'yan tawayen cikin gida ko kuma covid-19 a cikin ɗaukar rantsuwar shugaban ƙasa zai tabbatar da biyayyarsa ga kundin tsarin mulkin amurka ko da me ya fi ƙauna biyayyen jam'iyya ko kuma imani ga wani addini shugaban zai fi ko za ta fi ba da muhimmanci ga waɗannan dokokin ƙasa da zarar an rantsar da shi ko ita ya zama shugaban dukkan amurkawa ko da a ina suke ba tare da la'akari da wanda suka jefa kuri'a ba ko kuma sun amince da manufofinsa daga bukin ɗaukar rantsuwar shugaban zai riko da takin ƙasa na harshen latin e pluribus unum wato ɗaya a cikin dubbai Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka da haka muka zo karshen wannan shirin na musamman da ya zo muku daga birnin kwannin jamhuriyar niger ta taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Haruna Maman Bako ke ce da ku ku kasance lafiya daga nan birnin kwannin jamhuriyar niger Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.